yan uwa masu albarka barkan mu da sake haduwa da ku a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na litinin biyar ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da bakwai ga watan uku shekarar bature 2023 wannan shine tafsirin alkur'ani zama na talatin a cikin jeren giyar tafsirai da muke gabatarwa a watan ramadan irin wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya datar da mu alkhairan da ke cikin wannan wata mai albarka Allah ya ƙara mana fahimtar littafinsa mai albarka idan ba a manta ba a jiya muka gama bayani a ƙarƙashin aya ta ashirin da tara a inda Allah maɗaukakin sarki ya mana bayani game da halittar ainihin wato sammai da ƙasa da sauran abubuwa yau za mu shiga aya na talatin daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa na'am bismillahir rahmanir rahim wa iz qala الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون kamar yadda muka yi bayani a jiya Allah maɗaukakin sarki bayan ya gama mana bayani game da yadda ya halicci wato halittar sammai da ƙasai da abubuwan da ke ciki shine a nan sai Allah maɗaukakin sarki ya nufi ya tuna wa ɗan adam mafarinsa Allah ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ka tuna sadda ubangijinka ya gaya wa mala'iku zai sanya mayau a ainihin wato doron ƙasa kamar yadda muka ambata in ba ku manta ba sai da aka gama tsara halittar ƙasa ga baki ɗaya sannan aka halicci annabi adam to yanzu an gama halittar ƙasa da abin da ke ciki da sammai shine sai Allah yake gaya wa mala'iku cewa to yayi nufin zai sanya mayau akan ƙasa tare da kamar yadda zamu zo mu ji wasu malamai suna ganin ai bayan tsawon zamani ne ma domin da aka gama halittar ƙasar sai da aka sanya wasu halittu suka rayu a doron ƙasa tukuna waɗannan halittun al'amari ya faru kamar yadda Allah ya ƙaddara a cikin ilimin sana'ini wato gaibu da kuma iliminsa wanda ya zarci ilimin komai halittun nan suka yi abin da ya kasance Allah ya ƙarar da su a doron ƙasa sai aka bar ƙasan sai ya ci gaba da rayuwa ba komai a kanta daga bisani sai Allah ya yi nufi ya sake dawowa da halittan wasu al'umma mu kenan ina fata an gane shine sai Allah yake ba mala'iku labari cewa zai sanya mayau a doron ƙasa za mu zo mu ji maganganu da malamai suka yi akan me ake nufi da za a sanya mayau din nan shin a matsayin wanda zai zo ya zama jagora ya ci gaba da gudanar da al'amuran waɗanda za su rayu a ƙasan ko ko halittu ake nufin waɗannan bayan waɗannan idan aka yi waɗannan halittu za su ƙare wasu su maye su waɗannan ma su ƙare wasu su ƙara maye su kamar yadda haka rayuwan ke tafiya ko to za mu zo mu ji menene malamai suka faɗi game da wannan to da Allah ya gaya wa mala'iku halu su mala'iku da aka ba su wannan labari sai suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu ya ubangiji zaka sanya wanda zai koma yana barna kuma a doron ƙasar nan wa yasfiku dima kuma ya zubda jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak bayan ga halittar mu mu mala'iku da muke tsarkake ka ya Allah muke ainihin wato girmama sunanka muke yaba ka da gode maka to malamai a nan ma za mu zo mu ji suka ce da Allah ya ba mala'iku labari na ɗaya dai ba wai shawara Allah ke nema daga gare su ba ina fatan jama'a gane balantana a ce sun ba da shawarar ra'ayinsu wanda zai saba wa abin da Allah ya nufa a sanarwa ne kawai ina fata an gane saboda ka'idan la hu bil qawl ba wanda zai sa wa Allah ra'ayi ina fata an gane ta'ala Allahu an zali da haka da Allah ya gaya musu a nan ba wai labari ne irin yadda mutum zai zauna da yan majalisun su yana son yi wani abu yana neman ra'ayinsa ba ko yawwa su ana gaya musu ne Allah ya zar ya zartar ga abin da zai yi to amma hakan su kuma sai suka yi amfani da ɗan ilimin da Allah ya sanashe su na cewa tun da har ka ce za ka sanya wanda zai zama jagora ne mai lura da abubuwa da ke faruwa tsakankanin al'umma irinsa kenan waɗannan al'umman za su rinka yin barna ina fata kun gane abin da suka fahimta to tun da za su yi barna menene amfanin ka halicci waɗanda za su yi barna bayan mu ga mu muna bauta maka iya ilimin su kenan wasu malamai kuma suka ce a'a abin da suka sani a baya na waɗancan al'umman da muke cewa malamai suka ce Allah ya taɓa yi Allah ya hallaka su shine suka yi tunanin in aka sake mai da wasu irin al'umma za su yi irin wancan laifin ne da waɗannan suka yi za su da jini su yi hasada tsakankanin junansu babba ya ainihin wato danna na ƙasa mai ƙarfi ya danne mara ƙarfi kamar yadda muke rayuwa ko ba haka bane jama'a to sai Allah madaukakin sarki ce musu inni a'lamu ma la ta'lamu aini Allah da na halicce ku kuma na tsara naku yanayin rayuwan ya zama akan biyayyan Allah na san abin da ba ku sani ba da haka tun da ainihin wato na ce muku zan yi kaza da kawai sai ku saurara ku ga menene hikiman da ke ciki an fahimta ko to nan ma za mu zo mu ji Allah maɗaukakin sarki ya rinka nuna wa waɗannan mala'iku abinda ba su sani ba ɗin kuwa daga cikin abubuwan da ba su sani ba da Allah ya ce ya fi su sani shine za mu zo mu ji da aka halitta halittan sai Allah ya sanar da wannan halittan ilimin abubuwa da yawa da su ba su sani ba daga nan suka fara raina kansu Allah ya ce to ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwa suka ce ai ba mu sani ba ya Allah shi waɗanda suke wanda aka ce za a halitta suke ganin bai dace ba shi kuma sai Allah ya ce karantar da su kaga daga cikin abin da Allah ya sani da basu sani ba kenan har ila yau wasu malamai suka ce daga cikin abubuwan da Allah ya sani da basu sani ba shine a cikin halittar da za a yi za a yi wasu al'umma ne masu daraja wanda za su samu matsayi saboda biyayyan Allah daga ciki za a yi annabawa za a yi manzanni za a yi shuhada'u za a yi siddiƙai da salihan bayi idan ba a halice su ba ta yaya waɗannan za su samu darajojinsu da haka ku ba ku san da wannan ba amma Allah ya san da haka shi yasa aka samu halittar annabawa ga sunan birjik aka samu manzanni aka samu siddiƙai aka samu shahidai ga sunan muna sa ran mu ma mu zama daga cikin bayan Allah salihai ko to duk wannan darajojin mala'iku su ban san da shi ba Abin da kawai su ya zo musu shine waɗanda za su yi barnan to ai banda masu barna akwai kuma nagari ina fatan jama'a ana fahimta wasu malamai har ila suka ce daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya so ya sanar da mala'iku da suka jahilta shine yadda waɗannan bayi su ma za a samu masu bauta wa Allah a cikin su wanda har su kansu abin zai birge su ya ba su sha'awa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace akwai mala'iku da suke kai komo tsakanin halittun yan adam suna zuwa suna daukan bayanan aikin da suke yi su kai wa Allah suna bayayyan aiki tsakanin sallar subahi da kuma sallar la'asar ina fata an gane ma'ana suna yin shift idan waɗannan suka yi azumin duty waɗannan su kuma sai su kai rahoto da la'asar in wa'ancan suka dawo waɗannan kuma za su kai labari to su ma sai su ƙara yin shif a wannan lokacin to in suka kai labarin ayyukan bayi sai Allah ya tambaye su to yanzu bayin nan nawa da na halitta har gashi yanzu kuna bauta min ta hanyar yi musu hidima wani hali kuka same su yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai su rinka cewa Allah wajadnahum wa hum yusalluna wa taraknahum wa hum yusallun ya Allah ai mun je mun same su sallah suke yi yanzu ma da muka baro su suna ne to shine sai Allah ya ce to kun ga abin da baku sani ba da da kuka ce kada a halice su da kun dauka kawai za ku je ku ga suna ta barna ne gashi ku da kanku kuke ba da shaidan cewa sallah take yi Allah ya sanya mu daga cikin waɗannan bayi har ila yau jama'a malaman suka ce daga cikin abubuwan da Allah ya sani da su ba su sani ba shine akwai wani halitta a cikin su su mala'ikun shine iblis wanda da asalin shi aljani ne ko kun fahimta to yana cikin mala'iku sai mala'iku suka ɗauka shi ma irinsu ne mai yin biyayya ga Allah wanda yake bin umarni akan abin duk da Allah ya sa shi me barin duk abin da Allah baya so sai suka ɗauka shi ma irinsu ne to Allah ya so ya nuna musu su da shi ba ɗaya ba su kuma ba su san haka ba shine sai Allah ya ce to zai yi halitta su kuma sai suke ganin ba sai an yi ba sai Allah ya ce na san abin da ba ku sani ba idan na kyale ku kuka tafi a haka to ba za ku taɓa sanin matsayin iblis a cikin ku ba amma ku bari in yi halittar ku gani daga nan za ku gane bambancin ku da shi bambanci ya bayyana ko bai bayyana ba to shine inni a'lamu ma la ta'lamu shi sa al'amarin Allah Allah ya riga ya zartar to kawai kai ka rinka fatan alkhairi ne kawai shi sa yana daga cikin abin da shari'a musulunci ta ladabtar da mu ta koyar da mu duk sanda ka nufaci yin wani aiki sai aka ce kar ka auka wannan aikin kawai gaba gadi ka nemi zaɓin Allah a ciki a cikin neman zaɓin Allah sai ka yabi Allah da matsayinsa na masani na abin da ya faru a baya da abin da ke faruwa a yanzu da abin da zai faru nan gaba wanda kai kuma baka da wannan ilimin to tunda Allah shine mai irin wannan cikakken ilimi da sani to sai ka fawwala mishi al'amarin ka ce ya Allah wannan al'amari da na kasa a gaba idan a cikin iliminka da ya yalwaci ilimin komai ka san akwai alkhairi ka tabbatar min da shi idan kuma ka san cewa zai biyo baya da wani sharri wato zai bar baya da kura ko to ya Allah ka kauda wannan abin a cikin tunani na kuma a cikin hanya na kuma ka kawo mu wanda ya fi shi alkhairi to duk wanda yake fawwala wa al'amari Allah al'amari irin haka ko to ba zai taba yin nadama ba insha Allah amma da zaran mutum ya yaudaru yana ganin ai shi ilimin shi ya kai ya sa ya san me ya kamata ya yi to shi kenan ya fara kama hanyar hallaka kenan abin da ya faru da iblis kenan ya rudu da iliminsa sai wanne ya kai shi zuwa ga hallaka abin da ya faru ga wani bawa kenan wanda ake cewa bil'amu dan ba'ura kun san tarihin shi ko shi ma ya rudu da iliminsa wannan ya kai shi zuwa ga hallaka abin da ya faru ga wasu 'ya'yan annabi adam kenan wanda shi ma ya rudu da iliminsa ya ɗauka iliminsa shine ƙarshe wannan sai ya hallakar da shi Allah ya kiyaye to a cikin wannan aya duk zamu ji waɗannan bayanai insha Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace malamai suka ce yukhbiru ta'ala bimtinanihi ala bani adam bitanwihihi bi dhikrihim fil mala'il a'la qabla ijadihi a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya ba mu labari na irin yadda ya tsara halittar ɗan adam tun daga mafarin halittarsa shine annabi adam da irin ƙalubalen da ya fuskanta tun sanda aka ce za a halice shi da aka kaji kai ɗan adam ashe fuskantar ƙalubale ba yanzu aka fara ba tun da dai Allah ya ƙaddari zai halice ka to ka sakankance cewa kawai dama za ka ga jarabawa ba zai yi kawai a kyale ka ba haka nan kawai Allah ya ce alif lam mim a hasiban nasu an yutraku na'am alif lam الله أكبر ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah maɗaukakin sarki sai da ya rantsuwa da huruful ƙasni wanda kamar yadda muka ji tun farkon wannan sura Allah ya ce a hasiban nasu an yi sarafu an ya kulu aman na hum la yuftanu yanzu shikenan kawai mutum tunanin shi a kyale shi wai kawai saboda shi ya yi imani shi musulmi ne kawai sai ta samun abin da yake so ya ta yin abin da ya ga dama ba za a jarabce shi ba Allah ya ce ba zai yi ba walaqad fatanna alladina min qablihim haƙiƙa mun jarabci waɗanda suka zo kafin su to wanda ya fara fuskantar jarabawa shine uban halittar mu Adamu ɗin da kansa kaji tun kafin ma a halicce shi labarin halittan shi fa kawai aka ji amma kaji an fara takaddama to wannan irin halittan idan ya zo kuma me zai fuskanta kenan da haka ka kwantar da hankalinka jarabawa Allah zai jarabce ka ba yadda ka iya sai dai kadai abin da zaka rinka fata Allah ya jarabce ka da abin da ba zai sa kai asarar imani ka ba domin Allah madaukakin sarki alkawari yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' za mu zo kan aya hakika sai da Allah ya kawo harafin ƙarfafa zance da kuma rantsuwa a larabci Allah ya ce wallahi sai mun jarabce ku to shine nan malamai suke cewa Allah na ba da labari game da irin jarabawa wanda zai yi wa ainihin wato banu adam ko kun fahimta tun daga ina Allah ya fara ɗauko mana wannan labarin sai ce tun san da ya sanar da mala'iku akan cewa zai samar da waɗannan halitta ina fatan jama'an gane inda za ka ƙara gane cewa lallai ɗan adam ba zai taɓa yiwuwa kawai ka rayu haka wai kai ba wani matsala da za ka fuskanta ba ba zai taɓa yiwuwa ba kowa ya koma shi a karan shi ya dubi zuwan shi duniyan nan wani irin ɗauki ba daɗi ne ba a yi ba tun daga ɗaukan ciki har haihuwa har reno da aka yi bayan haihuwa wani ba irin wahalar da mahaifiyar shi ba ta sha ba ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا أول وجه الله يتي ووصينا الإنسان بوالديه الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن kun ga tun daga nan ya kamata ka fara tunanin cewa lallai rayuwar nan da ka zo to za ka fuskanci kalubale da a ce ka zaɓi kar ka zo to shine fa ka zauna lafiya amma tun da ka kace kana son ka zo ka ga ke faruwa a duniya to sai ka haƙura da abin da za ka gani ko kun fahimta jama'a shine tun daga ɗaukan ciki mahaifiya suka fara wahala Allah ya ce kurhan ala kurhan wahanan ala wahani wahala akan wahala tsanani akan tsanani na yau daban na gobe daban har aka zo lokacin haihuwa wa wada'atuhu kurha da aka zo haihuwan shi ma a cikin wahala da tsanani shi ma a cikin wahala da tsanani daga labaita shi wahala uwar wahala jama'a an fahimta ko to kai da ka zo duniya ta irin wannan fuskar to ka sani da cewa abin da yake a cikin duniya ya fi wannan ma to shine rayuwar da muke gani yau a samu sarari gobe a samu tsanani yau a samu sauki gobe a sha wahala yau a yi sanyi gobe a sha zafi to wannan shine tsarin da Allah ya kaddari sunnan rayuwar nan zai kasance to ashe me ya kamace ka duk sanda ka samu alkhairi sai ka gode wa Allah sai Allah ya maka kai duk sanda Allah ya jarabce ka shi ma sai ka gode wa Allah sai Allah ya baka lada ya yaye maka ko mun fahimta jama'a wa nabluukum bil khairi bil sharri na'am والشر والخير وإلينا ترجعون kaga duk wannan alƙawari ne Allah yake mana shi yasa Allah madaukakin sarki ya dawo da tunanin mu akan mafarin mu malamai suka ce da Allah ya ce wa in harafin in zarf ne wanda yake alamta wani irin zarafi zarfu zamani ko makani zamani yana bayyana lokaci ne shi yasa suke ce musu da iz da iza suka ce harfa tauƙitin harufa ne wanda suke nuna lokacin abu shi iza yana nuna lokaci na ainihin wato mustakbal abinda zai zo nan gaba shine misali idan Allah ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu idan munafikai suka zo maka kaga idza ja'aka ai sadda za su zo nan gaba ina fata an gane gama abin da za su ce Iza ja'a nasrullahi wal fath idan nasarar Allah ya zo da buɗi nan gaba to harafin iza zarf ne wanda yake nuna lokaci nan gaba ina fata an fahimta fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa yastaqdimun to haka iza to iz kuwa wanda za a yi wa zalun din dauri to shi kuma yana nuna lokaci ne na abin da ya gabata zaf ne na waqtil madi ko kun fahimta abin da aka wuto a baya to irin shi ne anan sai Allah ya ce wa iz qala rabbuka yanzu abinda za a ba manzon Allah labari ya riga ya faru ka tuna sanda ubangijinka ya gaya wa mala'iku nan gaba ko a baya a baya an riga an yi shi ina fata an fahimta Allah ya ce inni ja'irun fil ardi khalifa lallai ni so Allah madaukakin sarki kenan zan sanya mayau a doron ƙasa wato wannan labari da Allah zai baka to ana son kai ka tuna ya muhammad kenan ko sannan kuma ka labartarwa al'ummanka wannan labarin ai uksus alaihim alqasas su ma al'ummanka ka ba su wannan labarin su tuna al'amarin yadda ya faru a lokacin da za a haifi ko kuma za a halicci ainihin wato uban halittansu to kamar yadda muka ce kalmar khalifa da Allah ya ce a nan inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya ce wa mala'iku zan sayya mayau a doron ƙasa kafin sannan suka ce almala'ika da Allah ya kira a nan jam'i ne na malak sunan malak kuwa asali daga mala'aku ne idan aka ce mala'aku ma'anan saƙo ina fata an fahimta message an gane wannan da kyau ko shi yasa idan ka ce amla'uka zan aike ka ai bi ma'ana arsaluk an fahimta ko to shi yasa ya zan mala'iku to su ne waɗanda suke kai saƙonnin Allah maɗaukakin sarki aikin su kenan kuma an fahimta ko to waɗannan jinsin halittu su ne Allah maɗaukakin sarki ya halitta ya bar su a sama su ne ake cewa almala'ul a'la jama'a fahimta to da su Allah yake magana a nan Allah yake inni ja'ilun fil ardi khalifa wannan ƙasa da kuka gana halitta to zan sanya wani mayau a doron ƙasar to sai suka ce kalmar khalifa yana ɗaukan ma'anoni kamar haka na ɗaya ko dai ma'anar shugaba wanda zai zo ya zama wakilin al'umma ko kun fahimta shi yasa kuka ga abubakar siddiq ake ce mishi khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa kuka ji su Umar shi ma ake ce mishi khalifan manzon Allah haka Usman haka Ali shi yasa su hudun nan kuka ji ake ce musu ne al-khulafa'u ar rashidu wato waɗanda suka mai jagorancin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi cikin al'umma waɗanda suke shiryayyu jama'a an fahimta ko wasu malamai kuma suka ce abinda kalmar al-khalifa yake nufi a nan shine al'umman da za su rinka yin wato niyaban junansu za a yi wasu a wannan zamanin amma nan da wasu zamani masu zuwa za su kare wasu ne za su sake zuwa su aini wato maye su kamar yadda Allah ya bada irin wannan labari a cikin alkur'ani Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata sai aka samu wasu al'umma da suka zo daga baya sai suka zama su mabarnata ne su su malalata ne su marasa mutunci ne su a halin da iyayensu da kakanninsu su mutanen kirki ne ko mun fahimta kaga nan da Allah yake fa khalafa min ba'dihim khalfun me yake nufi da al khalfu anan shine maiwa an gane wannan da kyau ko to haka Allah madaukakin sarki ce dama zai sanya halittar dan adam su zama khala'ifatil ard zai mai zai sanya ku zama masu maye juna shi yasa kowa ya koma ya dubi tarihin gidansu a da waɗanda ake ambato a gidan yanzu babu su iyaye da kakanni ko ba haka ba yanzu an zo wani zamani wasu ne suka maye gidan ɗakin da da wani ne a ciki yanzu wani ne a ciki to wannan ya isar maka da sako cewa to tun da kai ma ɗakin wani ne kake occupying now to in due course nan gaba wani ne zai zo ya maye ka kai ma za ka tafi to shine ana samun alhilfu kenan wato replicate an gane wannan da ke ko wani ya maye gurbin wani to wannan shine abinda wannan kalmar khalifa ke nufi haka wasu malamai suka ce ah, daga cikin ma'ana da aka samu na wannan ainihin wato kalma har ila yau wasu suka ce ai ma'anan khalifa din halka halitta ake nufi an samu ah, al-imamu zamakhshari a cikin tafsirin sa tafsirul kashaf yace an samu wato wani karatu daga cikin ƙura'u, amma wannan kira'a sha ce haka malamai suka tabbatar suna karanta nan cewa inni ja'ilun fil ardi khaliqa madadin khalifa kaga khaliqa halitta kenan ina fata an gane al-imam al a cikin tafsirin sa shi ma ya kaito wannan riwaya shaza, daga ainihi wato wani malami zaidu dan ali Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to a bisa wannan ƙira'an tunda dama kira'a shaza yu'tabaru fi tafsir wala yu'tabaru fi tilawatil qur'an ana amfani da shi wajen fassara ayoyin qur'ani amma ba amfani da shi wajen tilawa da karatun alqur'ani da haka suka ce za a iya ɗaukan wannan fassara a fassara ma'anan khalifa ya zama Allah yana nufin zai yi wasu halittu kawai a doron ƙasa jama'a an gane wannan da ke ko to za mu dawo kan wancan fassara na waɗanda suka yi wato fassara shi a bisa a ma'anan wato khalifa shine jagora shugaba musamman daga cikin malaman da suka karfafa wannan fassarar kuma suka faɗaɗa zance da suka so suna fassara suna tafsirin ayan nan akwai abu abdullahi al-imam al a cikin tafsirinsa al-jami'u li ahkam al-qur'an yayi zance masu tsayi har daga nan ne ma yayi ta an yi wato yin raddi ga wasu mutane wanda suke inkarin wajabcin samun shugaba a cikin al'umma akwai wani malami al'imamul afam sai da ya mai raddi mai zafi ya ce da yake malamin sunan shi al'asammu wato malam kurma ina fata an gane shine ma'anar afammu a larabci sai ce ba mamaki shi yasa ya furumce daga gasken ayan nan wato ya dan sakin mishi magana da sunan shi kenan ko ya ce dama afammu ne shi lidalika asamma anil aya Allah ya gafarta musu to al-Imam al yana ganin wannan ayara na daga cikin ayoyin da suke nuna wajabcin a samar da tsari na shugabanci a cikin al'umma shi yasa a cikin bayanan nashi da ya zo sai yazo ya kawo wasu kwalitis da ake dubawa kafin a zaɓi shugaba kamar guda goma sha bakwai insha Allah can gaban muka zo za mu waiwaye su ko da ta hanyar mu ambace su kawai domin wannan watakila zai taimaka mana a cikin rayuwarmu tunda rayuwa ne kamar yadda muka ji ba zai yi mu gudanar da shi ba ba tare da an samu jagora shugaba ba to idan al'amari ya juyo muna son mu naɗa wani a matsayin shugaba to ta yaya za mu gane waye kamata ya jagorance mu shine sai kawo waɗannan an yi wato qualities of leadership Allah ya sa mu dace to bayan nan kamar yadda muka ambata Allah maɗaukakin sarki ce zai sanya mayau a doron ƙasa sai su mala'ikun suka ce a taj'alu fiha man yuftidu fiha yanzu ya Allah zaka sanya halitta wanda za su zo suna barna a doron ƙasa wa yasfiku dima sai ta zubda kin junansu to waɗannan abubuwa guda biyu da mala'ikun nan suka faɗi me ya taimake su wajen gano haka shine sai aka ce na ɗaya ko dai ɗabi'a ne na ɗan adam yana iya fahimtar abu ko da wato bai taɓa ganin abun ba yanzu alal misali yadda muke zaunan nan sai a zo a ce ana son a kawo wani abu cikin masallacin na a ajiye wani kawai tun bai ga abun ba sai ya fara tunanin to yanzu wannan abun ba zai zama matsala ba wani zaka iya cewa ce to in an kawo yara ba za su lalata shi ba ko ba haka ba kaga tunanin shi ya fara zuwa nan amma fa bai riga ya ga abun ba to suka ce ta wannan hanyar ne mala'iku suka faɗi wannan zancen an fahimta ko wasu kuma suka ce a'a kamar yadda muka ji cewa Allah ya taɓa yin halittan wasu aljani kamar yadda gaina a Qur'ani Allah ya bada labari cewa ah, kana min aljinni fa fasaka an amr rabbi shi iblis din shi shedan din kenan da can yana cikin halittan aljani ne waɗannan wasu aljani ne aka ce Allah ya taɓa yin su a doron ƙasa sai ya zama sun rinka yin ɓarna da zubda jini to su ne sai Allah ya hallaka su to da aka tashi hallaka su Allah ya turo mala'ikun da za su hallaka su sai aka sanya iblis ya jagorance su Sun fahimta domin a lokacin mutumin kirki ne masani ne malami ne ba jahili ba ne da aka ya jagorance su aka je aka hallaka waɗannan halittun to daga wannan lokacin sai ɗan rinka jin cewa shi yanzu wani isasshe ne saboda an sa shi ya jagoranci mala'iku sun hallaka sauran aljani wanda yake a cikinsu wanda suka yi wa Allah barna ina fata an fahimta to wannan abin su kuma mala'iku ba su san yana zuciyar shi ba sai suka rinka ganin cewa ai shi mutumin kirki ne gashi yanzu ma da yana tare da su to shi ma ya rinka tsarkake Allah yana bauta wa Allah ya bi umarnin Allah kan duk abin da Allah ya umarce shi saboda su mala'iku Allah yake la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'al to su mala'iku sai suke mai wannan zatan ashe ko shi ba haka yake ba sai Allah ya so ya tona shi su gane cewa shi fa ba irin su ne. bari ma ku ga misali za mu zo mu ji a ayan gaba Allah ya ce to wannan halittar da na halitta ku je ku faɗi ku yi mai sujuda sujuda na gaisuwa to shine mala'iku dama da yake su ba sa saba wa manan Allah kai tsaye suka tafi sai suka yi sujuda kai iblis sai ka koma baya sai ka ja tunga sai ka tsaya kana kada kafa ko <laughs> wato me ake nufi da ni ne <laughs> yana nuna isa daga nan mala'iku sai suka ce a ah, to ashe wannan dama kan garare ne ko kun fahimta jama'a to shine abin da ba su sani ba da Allah ya ce shi ya sani Allah ya sa mu dace wasu malamai kuma har ila suka ce a'a abinda da ya taimaki mala'iku suka gane cewa wato idan aka yi halitta a doron ƙasa za su barna a tsakankaninsu su zub da jini naki na ainihin wato a mutane a tsakankaninsu dalilin haka shine da Allah ya ce zai sanya khalifa din shine wancan magana da muka yi domin kamar yadda aka ce aka ce an sa Khalifa, kamar in akwai malami a nan zai fi fahimtar karatun idan malami yana da ɗalibai a aji sai yana son ya fita a ajin kuma yana tunanin yaran nan za su ainihin wato yi surutu sai ya da wani a cikinsu sai ya ce ya naɗa shi wakili ko ba haka bane ya ce ya sa ido in ma wani ya wasa ya rubuta sunan shi ba haka bane to me yasa ya naɗa wannan jagoran saboda ya hana wannan wasa da sauran za su yi to sai mala'ikun suka fahimci tun da Allah ya ce zai sanya shugaba ashe waɗanda za a sa wa shugaban akwai yiwuwar in an kyale su za su yi ɓarna za su zub da ji jama'a an gane wannan kyau ko wasu malamai suka ce wannan ya taimake su wajen suka faɗi abin da suka faɗi to sai kuma malamai suka ce wa qaulul mala'ika hadha wannan magana da mala'iku suka ce laisa ala wajhi li'tiradi ala allahi ba wai suna yi wa Allah fito na fito ba ne. ba wai suna yin jayayya akan abin da Allah yake zai ba ne. a'a wala ala wajhil hasadi ba kuma wai dan suna yi wa annabi adam hasada ba don wasu malamai suna cewa wai mala'iku hasada suke wa mutane shi yasa suka ce kada Allah ya halice su shine malam ibnu kasir yace a duk wannan ba daidai bane gaskiya Laisa ala wajhil hasadi li bani adam ba wai hasada suke wa banu adam ba kama qad yatawahhamuhu ba'd al-mufassirin kamar yadda wasu malaman tafsiri suka rude suka faɗi wannan magana wannan maganan kuskure ne Allah ya kyauta me yasa malai ya faɗi wannan yake wa qad wasafahum Allah ta'ala bi annahum la yasbiqunahu bil qawl ai Allah ya riga ya bada labarin yadda mala'iku suke su ba sa yi wa Allah gardama da haka in Allah ya ce kaza ba za su faɗi wani magana domin su jayayya da Allah ba ba sa yin haka an gane wannan da ke ko la yasbiqunahu bil qawl wa hum fi ma tahat anfusuhum na. la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun yawa kun ji mala'iku ba sa yi wa Allah jayayya duk abin da Allah ya umarce su to aikatawa suke ko mun fahimta da haka suka ce ai la yas'alunahu shay'an lam ya'zan lahum fi mala'iku ba sa yi wa Allah wato irin abin da ake cewa shishigi sai in abin da Allah ya ba su umarni ne kuma ya ba su daman su aikata wa hahuna lamma alima a'lamahum bi annahu sayakhluqu fil ardi halqa shi yasa ga kai wannan magana a nan wajen domin Allah ne ya sanar da su cewa zai yi wani halitta a doron ƙasa shi yasa su kuma suka kawo wannan a matsayin hamzari ba a matsayin gaddama da jayayya ba Allah ya samu mu dace to waɗannan bayanai bayan da ainihin wato suka taho a haka sai Allah maɗaukakin sarki ya musu jawabi cewa inni a'lamu ma la ta'lamu bayan su sun kawo hanzari cewa a taj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima sai Allah ya ce musu qala inni a'lamu ma la ta'lamu al-imam al-hasan al-basri Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahma bari ku ji daga cikin abin da shi ma ya faɗi a ƙarƙashin wannan aya yace innal jinna su jinsin aljani kanu fil ardi da sun taɓa rayuwa a doron ƙasan nan shine wancan zance da muka yi ko yufsiduna wa yasfikuna dima suka rinka yin barna suka rinka zubda jini walakin ja'ala Allahu fi qulubihim anna dhalika sayakun da haka su mala'iku sai suka ji a zuciyarsu cewa in aka sake wani halittar to za su ƙara yin irin wancan aikin da aljanin nan suka yi kaga dai a talking now from experience kenan ina fata an gane faƙalu bil qawli alladhi allamahum da haka maganan da suka yi a bisa abin da Allah ya sanashe su ne ina fata an gane hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda sahabi Abu Dharr al-Ghifari ya ba da labari yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa wani zance ya fi falala a cikin dukkanin maganganun da mutane ke yi ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mastafa Allahu li mala'ikatihi subhanallah wa bihamdihi babu wani zance mafi dacewa a cikin zantuttuka irin zancen da Allah ya zaɓi mala'iku su faɗi a lokacin da Allah ya ce musu zai yi halitta suka ce dan sai suka kawo hamzarinsu suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak saboda mu Allah muna yi maka tasbihi ashe wannan ya nuna tasbihi na daga cikin zance mafi dacewa da ya kamata dan adam ya rinka yi jama'a an fahimci wannan da ke ko shi yasa wannan kalma yana daga cikin kalma mafi soyuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani habibatani ila rahman hafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim to shine magana da mala'iku suka yi anan cewa wa nahnu bi hamdu. to me ake nufi da tasbihi tasbihi ma'ananshi shi shine tsarkake Allah gashi yace an samu fassara daga al katada Qatada kamar da Malam Abdul Razzaq At-Tan'ani ya ruwaita daga malamin shi Malam Ma'mar shi kuma yake bada labari daga Malam Katada cewa at-tasbihu sai ce a tasbih wa taqdis as-sala tasbihi da ainihin wato taqdisi to duka suna nufin addu'a ne ina fata an gane wa qala suddi al-imam suddi kuwa shi ma ya bada labari cewa idan cewa da mala'iku suka yi wala nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ay yaquluna nusalli laka muna ainihin wato yin addu'a gare ka ya Allah haka malam mujahid shi kuma yace ma'anan shi shine nu'azzimuka wa nukaddiruk muna girmama ka muna ɗaukaka sha'aninka ya Allah al-imamu ad shi ma yace ma'anan at-taqdis at-tatyir shine tsarkake Allah da haka waɗannan lafuzza suna daga cikin lafuzzan da ya dace dan adam ya rinka amfani da su yayin duk da zai tsarkake Allah to idan mutum yace subhanallah me yake nufi kenan yana nufin tsarki ya tabbata gare ka ya Allah daga duk wani abu na naƙasa da za a dingina maka wato Allah bai da wani abun naƙasa bai da wani abun aibi shi yasa ake tsarkake shi da shi to Allah na son bawa ya yawaita yin tasbihi gare shi shi yasa kuka ga a cikin salloli suna daga cikin zikiri da ake yawan maimaitawa kaga zaka yin shi a cikin ruku'u ka yi shi a cikin sujuda subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal ala wa bihamdihi sannan ka yi da sallah daga cikin tasbihi da ake yi akwai me subhanallah subhanallah sai ka yi talatin da uku ina fatan jama'an gani da haka mu yawaita wannan lafazi kuma a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu abin da yake cika wato mizanin dan adam na ayyukan shi kyawawa kaman kalmar subhanallahi wa bihamdi jama'a fahimta da haka mutum ya yawaita faɗin wannan lafazi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shi yasa kuka ji annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yake cewa wannan zance shine zance mafi dacewa zancen da Allah ya aini wato zaɓi mala'iku su yade shi da shi a lokacin da Allah ya ce musu a shi ya san abin da su ba su sani ba haka al-Imam al shi ma ya fitar da wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daren da aka yi Isra'i da Miraji da shi yace to da ya je kololuwan sama kun san an yi sama da manzan Allah ko annabi ya ce ya je ya jiyo mala'iku ba abin da suke faɗi sai kalmar tasbihi da tahmidi subhanallah walhamdulillah kashe je ya ce a lailata usriya bihi a tasbihan fi samawati ula manzon Allah ya ji tasbihi da mala'iku ke yi a sama can kololuwa suna cewa subhanal aliyyul a'la subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata ga Allah wanda yake shine madaukaki mafi daukaka sannan sarki ya tabbata ga Allah wanda shine Allah madaukaki mabuwayi to bayan nan kamar yadda muka ambata Allah maɗaukakin sarki ya tabbatarwa da ainihin wato waɗannan mala'iku cewa shi fa ya san abin da ba su sani ba to menene abin da Allah ya sani da ba su sani ba sai Allah ya ce wa allama adam al-asma'a kullaha adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء to kamar yadda muka ambata alimamu abu abdullahi al da ya zo cikin tafsirinsa a karkashin wancan a kalmar khalifa to ya tsayaye bayanai har inda ya kawo wasu ainihin wato qualities na shugaba guda goma sha bakwai da haka za mu karanto mana su a gurguje insha Allahu domin ya zama watakila wannan zai amfane mu insha Allahu a cikin al'amuranmu na yau da kullum na'am gashi inda yake cewa afuwan yace almas'alatul hadiya ashara fi shara'itul imam ga wasu sharuɗa da ya kamata limani wato wanda yake shugaba ya cika su wahiya ahada ashar guda goma sha ɗaya al'awwal na ɗaya daga cikin ƙa'idojin wanda zai zama al'imamul uzma wato shugaba wanda zai jagoranci al'umman musulmin duniya baki ɗaya an ya kuna min famini quraish ƙa'ida na farko wannan shugaba sai ya zama daga ainihin wato kabilar quraishu ne kun ga wannan shine abin da ya faru a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rasu kwana uku ba a yi ba a yi jana'izar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama saboda ana san a samar da wane ne zai jagoranci al'umma to lokacin mutanen makka sai suka ware suka ce za mu fitar da wani shugaba namu su ma mutanen madina ansarawa suka ware suka ce wa minna amiran ina fata an gane to daga cikin abin da ya dinke wannan barakan saɓanin da ya so ya faru shine wannan ka'ida abubakar ya ce da su kun san dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba a samun jagora sai daga cikin ƙurayshawa da suka tuna wannan karatu sai suka yi drawing wannan attempt ɗin da suka yi na cewa kowa ya naɗa nashi shugaba da haka al'umman musuluncin duniya baki ɗaya kaf kamar yadda muke sa rai idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu lokacin da za mu haɗe a ƙarƙashin shugaba guda to wannan shugaban babu makawa sai ya zama bakurai shi ne wannan na daga cikin abin da zai faru a ƙarshen zamani a lokacin da mahadi almuntazar zai bayyana dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ce wannan mahadi din to zai zo ne min israti waladi fatima daga cikin tsatsan ƴaƴan ƴaƴa da jikoki na fatima kaga kenan jika manzon Allah ne zai zama kaga kuma manzo Allah ma ba quraishi ne da haka yana daga cikin wanda zai zo ya zama yayi shugabancin duniya gaba ɗaya kaf amma duk wanda ba ba quraishi ba to ba zai taba yin wato jagorantan al'ummar musulmin duniya ba sam shi yasa kaga kafiran nan arnan nan suka yi ta kokarin making mu su ga sun haɗe duniya sun shugabanci duniya amma har yau abun ya gagare su dan abun ba nasu bane ina fata an fahimta na ɗaya kenan jama'a na biyu suka ce an yakuna mimman yasluha an yakuna qadiyan min qudatil muslimina mujtahidan la yuhtaja ila ghayrihi fil istifta'i fil hawadith wanda zai zama shugaba jama'a sai ya kasance ka'ida da da shara'i da zai cika ya zama shi kanshi masani ne ya san ilimin addini an fahimta zai iya ainihin wato yin hukunci da ijtihadinsa domin aka ce shugaba amma turin jahili to da me zai rika yin hukuncin an kawo mai matsala kaga dole zai buƙaci sai ya nemi malami to kun ga daga inda irin wa'annan shugabanci da muke gani a zamanance ya samu matsala ke shugaban da ko fatiha ba zai iya karantawa ba to kaga wannan shugabanci ya samu matsala shi yasa kullum mu a dawo da shugabanci ya ɗauki yanayinsa wanda ake naɗa shugaba to ba a sanya jahili malami ake sawa shi yasa kuka ga a kabiyan annabi yusuf alaihi salam a lokacin da yace ij'aluni ala khaza'inil ardi sai ce inni hafizun alimun wajibi shugaba ya zama masani malami kuma aka ce malami wanda ya san addini ya san alqur'ani ya san sunna Allah madaukakin sarki ya samu dace amma al'amari yar kirkice kamar yadda muke gani a zamani to sai a ce to ya nemi malamai kusa da shi ina fata an fahimta domin ka'ida shine akwai lokacin da za a zo za a da wani hukunci za a yi haddi to kuma ka'ida ba wanda yake tsaye da haddi sai shugaba ba wanda yake yanke hukunci sai shugaba amma al'amari ya koma irin shugabancin nan na demokradiyya to shine za a ita samun kwan baya shi shugaban ya zo ya ce an daina karban wasu takardun kuɗi kotun garin kuma ya ce dole a karba to kaga ne za a ɗauki nashi <laughs> an samu matsala amma ya zama shugaba shine da wannan veto power shine alkali mai hukunci za a samu wannan contradiction din ba zai yi ba jama'a Allah ya kyauta ƙa'ida na uku ko shar'i na uku an ya kuna za khibra wa ra'ayin khafifin bi amril harbi wa tadbiril jiyushi wa saddis sugur wa himayatil baiza wa rad'il umma wal intiqami min az-zalimi wal akhdhi lil mazlum Allahu akbar wannan ka'ida fa na musulunci kenan wanda zai zama shugaban al'umma wajibi ya zama mai kaifin basira wanda yake da sani ya kamata domin ana buƙatar shugaba ya rinka hangawa al'ummansa me zai kai ya komo idan aka yi abu kaza me ka iya biyo baya in ba yi abu kaza ba saman shugaba ya zama sakarewawa bai da tunani nashi sai abin da wasu iyayen gidan shi suka gaya mishi to wannan ba shugaba ba ne kuma ba za a taɓa samun ci gaba ba saboda bai da ra'ayin kanshi in ya ce a yi kaza in wani ubangidan shi ya ce a fasa sai ce to jama'a a fasa in aka ce to ayi sai ce to ayi. yi kaga wannan ya zama sususu amma a samu jan wuya jama'a in ya ce gabas gabas kawai duk wanda ya kama a hanya ya take shi ya wuce wannan shine shugaba so dole sai shugaba yana da wannan kwaliti din jama'a za ku ganin duk inda ake da irin wa'annan shugabannin duk yadda aka kai aka koma za ku ga sai an yi wa al'umma abin da ya kamata Allah ya sa mu dace amma duk inda ba a da irin wannan shugaban sai abin da shi ma ya gani sai sai to ya iya ba ne na sai a yi ba da wannan ya zama sakare wallahi <laughs> Allah ya kyauta suka ce ya zama wanda zai iya jagorantar sojojin yaƙi idan wani abu ya taso na yaƙi domin duk inda aka ce mabiya sun ga shugaba yana a gaba a fagen yaƙi to kowannen sai inda ƙarfin shi ya kare amma kai shugaba kana can ka ɓoye a jila ana magana sai a ce ku tura sojoji a ƙara turawa waye zai je hallaka kanshi ina fata an gane kawai kana nan kana cewa wata situation report kai report kawai kake zan gani Allah ya kyauta sannan kuma ya zama wanda zai iya tsaida wato azzalimi ya kwace zaluncin da ya yi wa wani kuma zai iya mai da haƙƙin wanda aka zalunta zuwa gare shi to irin wa'annan su ne qualities da ake son a samu game da shugaba arrabi'u na hudu an ya kuna mimman لا تلحقه رقة في إقامة الحدود hudud Allahu akbar ya zama kuma jajirtacce jama'a ba komai ne zai lankwasa musu zuciya ba kun san wannan domin idan aka zo aka tsaida hukunci akan wani aka ce an zartar da hukuncin kaza ga hukuncin Allah ga hukuncin manzan Allah a kansa misali in hukuncin na bulala ne ko na kisa ko na jifa to tausayi ba zai sa ya fasa tsaida wannan hukuncin Allah ba Allah ya sa kun fahimta to kaga wanda yake da karayar zuci ba zai iya jagorantar irin hakan ba an gane wannan da kyau ko da haka ake son a samu shugaba mai karfin hali Allah ya sa mu dace alkhamisu na biyar an ya kuna hurra duk inda ake neman shugaba sai ya zama mai yanci ɗa ba bawa ne shi ba domin bawa baya shugabanci me yasa bawa zai shugabanci dan yana da mai gida to duk wanda ko yake da mai gida dole zai yi wa mai gidan shi biyayya kun gane wannan sirrin shi yasa a shari'a bawa baya jagoranta jama'a baya jagoranci Allah ya kyauta sannan akwai ainihin wato a bishtirati kurriyatin imani wa islamihi sannan kuma ya zama musulmi kun ji wannan ka'idan ma jama'a shi yasa duk inda al'umman musulmai suke rayuwa to ba a sa wanda ba musulmi bai jagorance su kuma an fahimci wannan da ke ko in ko kuka ga wanda ba musulmi ba ya jagorance su to matsala aka samu duk yadda za a yi ko sai abin ya dawo hannun musulmi dan yana daga cikin quality na wanda zai jagoranci musulmai me yasa saboda musulmi ne kadai zai iya magance magancewa musulmai matsalolinsu kuma ya yi wa waɗanda ba musulmai ba adalci amma duk inda aka samu wanda ba musulmi ba na ɗaya ba zai kiyaye wa musulmai alfarmansu ba ba zai musu adalci ba sannan hatta su mutanen nashin ba zai musu abin da suke bukata ba me yasa saboda shi musulmi yana da ainihin wato haske na abin da su suke a kai na addini domin ya yarda da annabin shi ya yarda da annabin isa ya yarda da annabin su ya yarda da annabin musa sannan ya yarda da ba annabin karshen zamani shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga wanda ya yarda da waɗannan annabawan zai yarda a ci haƙƙin wani daga cikin su to amma su ba su yarda da annabawan juna ba ba yahude bai yarda da annabin ba nasare ba kamar yadda ba nasare shi ma baya girmama annabin ba yahude to ina kuma ga annabin ƙarshen duniya wanda dukkan su sun haɗe suna suna faɗa da shi kaga za a ga ainu zulmi kenan to ka ji dalili da yasa kenan jagoranci a hannun musulmi ne jama'a shi yasa muke ƙara maimaitawa duk inda aka ce yanayin shugabancin ƙasa ya koma mutane ne za su yi zaɓe sai aka ce an tsaida musulmi da wanda ba musulmi ba to har abada musulmi ne ya cancanta a zaɓa na fatan jama'a an gane wannan har abada Allah ya sa mu dace sharadi na bakwai an ya kuna zakaran Salimal a'za jama'a shugaba har abada namiji yake shugabanci ba mace ba ba a taɓa barin mace ta jagoranci al'umma jama'a wannan ya saba wa addini duk wani kwane-kwane da za ka ji malami yana yi akan cewa to ai ya kasance kaza ne ai irin irin irin shugabancin na kaza ne ai to an taba samu a tarihi wasu al'umma mace ta zama shugaba kuma gwarzuwa kuma ta je da su yaƙi kuma an ci nasara ko an ci nasara to wannan ba daidai ba dalili ne da yake nuna ya zama daidai ba yasa kaga duk annabawan da Allah ya aiko Allah bai taba aiko annabi ya mace ba saboda ba aikin ta bane me dalili kwatankwacin dalilin can da aka faɗi akan na bawa mace tana gudanuwa ne a ƙarƙashin namiji ko ba haka ba to idan tana shugaban al'umma kuma tana da miji mijinta yanzu wa zai ba wani umarni wa zai ba wani doka Allah kuma yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa dan ne za a tsaya za a rinka yin wani wasa shi yasa a daidai wannan gaban ba za mu gushe ba sai mun sawa babban malami Dr. Imam Idris Abdulaziz Dushen Tanshi Allah ya mushi albarka yana daga cikin malaman da suka fito karara ko da za a ce yayi abun ba da usulubi ba Ya yi da zafi zafi amma da ya faɗi gaskiya ta ina za a ce wai mace a nan arewacin Najeriya wai ta fito ita ma za ta tsaya takaran wai za ta yi shugaban jihanta kuma wai ana tunanin wai har wasu suna ganin ba laifin ta yi duk mazajen da ke wannan ƙasan su dawo ƙarƙashinta duk alƙalai su dawo ƙarƙashinta sojojin ƙasan da 'yan sanda duk ta rinka ba su umarni a garin fa akwai sarki mai sarauta mai rawani rawanin ɗan godiyo shi ma ya dawo ƙarƙashinta ba jama'a ina hankali ya tafi gashi kun ji almamul qurtubi yana cewa an yakuna zakaran ya zama namiji salim aza. a cikin mazajen ma ba a samun rago sai wanda yake da cikakken lafiya mai gaɓoɓi cikakku ba za a samu namijin magurgu ba to ke ma maganan mace ko mun fahimta jama'a da haka malamin sai ya ce wa huwa saminu wannan shine sharaɗi na takwas wato ya zama gaɓoɓin shi lafiyayyu ne na bakwai ya zama namiji na takwas ya zama gaɓoɓin lafiyayyu ne sai ce wa ajma'u domin malamai gabaki ɗaya kaf musamman malaman malikiya yake ishara a nan sun haɗu ala annal mar'ata la ya juzu an ta kuna imaman akan cewa mace baya halatta ta zama shugaba ta ce za ta jagoranci al'umma wa in ikhtalafu fi jawazi kauniha qadiyan tare da cewa wasu malamai sun yi saɓani to idan ba ita ce shugaba ba to ana iya ɗaukan wani shugabanci a ƙarƙashin wannan shugaban a bata to anan ne aka yi saɓani ina fata an fahimta amma ta zama ita ce overall haba jama'a ina hankalin mutane tafi ne ina mazantakan na mazajen jihadi wannan a musulunci aka ce ban da mata me yasa saboda ba responsibility ɗinsu bane to ta yaya za a ce wai an zo an ɗauki commander in chief al'askariyatul al'azma a ce wai za a ba mace to gobe in wani abu ya taso in kuma tana can tana naƙuda fa tsakani da Allah jama'a wato akwai abin da common sensical yiwu kanmu za mu yi rizinin da shi muna musulmai sannan ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar al-Imam Nasa'i da sauran malamai annabi yace lan yufliha qauman wallau amrahum imra'a babu al'umman da za su ci nasara ma damar sun wakkala al'amarinsu cewa mace ta jagorance su annabi ya ce ba za su ci nasara ba wannan hadisi malamai suka ce ma'anan shi zai iya zamowa zahiri zai iya zamowa ma'anawi ma'ana cin nasara tun a nan duniya ba za a ga sun kai labari ba in kuma ba a nan duniya ba to a lahira wallahi ba za su tsira a gaban Allah ba wannan hadisin fa akwai wani sahabin manzon Allah Abu Bakarata Allah ya kara mushi yadda a lokacin da ake rikici tsakanin Aliyu dan Abi Talib a lokacin abu ya rincaɓe na mulkin siyasa tsakanin shi da su Muawiya da ayi yi waɗanda suka kashe Usman dan Affan kun san da aka kashe Usman dan Affan al'amari ya rikice aka zo dai aka naɗa aliyu a matsayin shine khalifa to sai wasu suke ganin ya kamata aliyu ya ɗauki mataki akan a tsaida haddi akan waɗanda suka kashe usman dan mutane ne sanannu aliyu a lokacin ya ta kokarin mutane su ba shi goyon baya gwamnatin ta zauni tukuna sai ai wannan amma wasu ba su fahimci haka ba daga ƙarshe sai da abin ya kai ga asali da aisha allah ya ƙara mata yadda ita ce ta zama jagora ta jagoranci wasu mazaje A kan cewa sai an je an yaƙi waɗannan mutane kuma a ɗauki fansa a kan jinin Usman Aliyu ɗan Abu Talibin a matsayin shi na khalifa a wannan lokacin shi kuma yake sam da yadda ba da haka Aisha ta jagoranci wasu mazaje daga cikin su har da wasu sahabbai waɗannan mazajen sai suka zama a ta. Shi ne Abu Bakarata ya fito ya ce wallahi ni ma kaɗan ya rage da na shiga tawaga amma sai Allah ya taimake ni sai na tuna maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da annabi yace lan yufliha qauman wallau amrahum imra'a babu al'umman da za su tsira in dai suka jagorantar da mace ta shugabance su a nan ne suka ce kun ga sahabin nan da yake ya san ma'anan karatun nan da annabi ya faɗi wannan ya nuna shi abinda Aisha ta yi ba daidai bane kenan ita ma har ƙarshen rayuwarta an ce tana da daman wannan fitan da ta yi domin a nan ne aka kada ta akan jamal shine ake cewa a yakin jamal da aka yi ko kun fahimta jama'a almuhim mu gane cewa idan aka zo wajen shugabanci to mazaje ko kuma mazantaka yana daga cikin sharaɗin shine abin da muka gane Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na gaba suka ce an yakuna baligan aqilan wanda zai zama shugaba jagora ya zama baligi mai hankali kun ga sharaɗi biyu wato ba za a sa yaro karami ba mara wayo dan yaro sai ka ji ya kira ujiyo jiyo yanzu shugaba kuma ce ya kira ujiyo jiyo kaga abu ya lalace da aka zama bali na fata an fahimta sannan kuma mai hankali ba wanda hankalin shi ya zama kwarkwar ba an fahimta ko in ba haka ba yana iya jawo matsala wala khilafa fi zalik alhadiya ashara shar'i na goma sha daya an ya kuna adlan kun ji magana ya zama mai adalci mutumin kirki wanda an san zai yi adalci ba zai zalunci kowa ba zai ba kowa haƙƙin shi zai ƙwace haƙƙin wasu a hannun azzalimi kuma zai mai da haƙƙin masu haƙƙi zuwa gare su waɗannan su ne conditions da alimamu alkurtubi ya kawo a matsayin ainihin wato sharuɗa na shugabanci Allah maɗaukacin sarki ya samu dace ɗan uwa masu albarka lokacin namu ya kawo jiki gashi ba mu samu mun karɓa tambayoyi ba kamar yadda muka ce za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gobe sai mu tashi akan wa'allama adam al-asma'a kullaha kamar yadda muka ji malam ya karanto mana muna roƙo Allah madaukakin sarki ya dace da mu da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah